Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدر أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد يقوى مخصص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan ramadan takwas ne ko takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da da dari hudu da talatin da biyar yayin daidai da hudu da watan bakwai ko biyar ne ko biyar ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah nake roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki da tukobansa maɗaukaka kada Allah ya sa abin da muke karanta da musiba a kan akwai sanarwa kamar haka na farko muna sanar da mutane cewa akwai karatu na mata ranar talata a makarantar misbahu a unguwari mai karfe goma idan Allah ta'ala ya kai mu na biyu ranar asabar muna da karatu a masallacin abubakar asuje da ke kadauye a unguwar su malam sani rimi in Allah ya kai mu na uku kuma sai maganar tallafi akan abin da ya shafi gajiyayyu da marayu wannan kofa a buɗe take ga duk mutumin da zai taimaka ƙarƙashin wannan akwai wata baiwar Allah ajiya Aisha daga Malali ta aiko da wata shinkafa sannan kuma wani malam Abdullahi ya aiko da wannan kwamiti na marayu naira dubu goma sannan da wani sako da ya bayar sai sakon ya je inda ya kamata ya je sannan sai mu sanar insha Allah sannan akwai wani wato wasu bayan Allah sun kawo naira dubu biyu da kuma wasu ƙur'ani haka ma wani bayan Allah ya kawo dubu biyu Allah ya saka wasu rari na makar Allah ya sumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا مبارك لأني أكون آية الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أول ما إيماني الله kuka yarda da cewa Allah shi ne abin bauta shi kadai kuka yarda da manzancin manzan Allah sannan kuka yarda da addinin musulunci ya ce la tattakizu bi sanatan min duni kada ku kuskura ku riki wanda suke kasa da ku a gurin daraja su zama su ne abokan sirrin Allah ya ce la ya kuka kuma kabalan duk sanda suka samu dama kan ku ba za su taƙaita muku banna ba waddu ma anintu kullum burin suke dama da yaya za a yi wani bala'i ya afka mu Allah yake kadbarin fil Ga ba da kiyayya ta bayyana min afwahin daga bakunan su wa ma tufi suduruhum amma abin da kirazan su take koyewa na gaba da kiyayya akan ku suke jira su samu dama su aiwatar akan ku Allah yake akbar ya fi abin da kuke gani yanzu wanda suke faɗa girma an bayyana da kuma ayati muna muku bayanin ayoyinmu daki daki warka warka filla filla gaba gaba don ku fahimta in kuntum dakilun in dai kuna da hankali kuma kun fahimci abin da Allah ya fi za ku aiwatar mataki a wannan jiya mun fara bayani muka ce irin wannan kiran da Allah ta'ala yake a ƙur'ani, kira ne girmamawa ba dukkan gama garin mutane bane suke shiga domin shi imani shine abu mafi tsada a gurin dan adam tsakaninsa da Allah domin duk abin da mutum zai in ya zamanto ba shi da imani to wannan ya zamanto sila na duk abin da zai tsakaninsa da Allah na aiki Allah kuma bai da bukatar aiki shi yasa akwai mutanen da za a zo lahira sun zo da tilin aiki amma Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura gashi sun zo da tilin aiki amma aikin sai na zamanto kura ne abin ainihin wato watsarwa a jiya da muka ce wannan ya ɗin can da kira ne Allah ta'ala ya za da aka aiki shi ne munada mudin ala don fi mahalli na wa huwa manzur da aka kuma mawsuli ha harfi ne na tambayi fadakarwa ne kamar a ce maka kalli ji dibi fadakarwa ne da aka allabina ismu mawsulin ne mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin ainihin wa da haka ko fi mahalli nasbin ainihin wa suna'at kuma jimla ce fi'iliya ita ce silatul mawsulin la mahalla da amilin kira to wannan lafin da Allah ya kawo ta hanyar yace la tattafi kada ku kuskura ku riki bi tsanatan min duni يتعدى إلى مفعول به yani duk sanda kan an kawo shi ba a kawo maf'ulin bihi guda ɗayan ba to dole sai ya kaddara cewa an hazzafa shi ne an shafe shi shi yasa kaka ce bizanatan shine maf'ulin bihi awwal min duni kun kuma aljar wal majrur shine fi mahallin nasbin na'a na ainihin wato bizana da haka maf'ulin bihi sani la ittakala an shafe shi malamai suka ce takadirin shi shine la tattakizu bi zanatan min dunikum awliya aw asfiya da asfiya din an awliya shi da wato shine maf'ulun bihi sani wanda aka ainihin wato hazzaba malamai suka ce idan an ce albizanatu mazdarun ne yusamma bihi alwahid akan ambaci mutum ɗaya da shi wal jam'u sannan ana jam'i ma a ce masa ainihin wato bizana wa bitsanar rajul in an ce bitsanar mutum shine qasatu ke bantattinsa allazina yastanbituna amrahu wanda suka san ainihin wato al'amarin shi wa aslihu min al-batn asali suka ce daga al-batn min al-batn shine ciki alladhi huwa khilafu zahir wanda yake sabanin abin da ke bayyana wa batana fulan bi wa bitaratan idan kana khasan bi akan ci in ya zaman to mutum wani kibantaccen wani ne sai a ce masa wani bitana ne na ainihin wato wani idan la tattakhudhu bitaratan min dunikum kada ku kuskura ku wasu kibantaccen mutane kuna mu'amala da su ta sanin wanda mutanen ba a cikin suke ba na wato ba masu imani ba inna Allah yake la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'min wa man yaf'al dhalika falaysa duk wanda ya haka a gurin Allah shi ba komai bane abu a wani mawaki yana cewa ulaika khulasa'i na'am wa bi wa hum aibati min duni kullu min duni kullu qarib abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abi bakr bin الفرج الأنصاري القزرجي شمس الدين al-imam al ya rasu hijira shekara ɗari bayan da ya kawo wannan ayat yake cewa na Allah ta'ala azza wa jalla al-mu'minina bi hadhihi al Allah ya hana masu imani da wannan ayar, an yattakhidhu min al-kuffari wal yahud akan su riƙi yahudawa da kafirai wa a ahwa'i dukala wa ludala da kuma ma'abuta ainihin wato san zuciya wanda za su dinga shige da wuce da su sun san shi jinsu da fitinsu sai ya ce yufawu dole mun fil ara suna ainihin wato wato miƙa masu miƙeƙena wajen ra'ayi wa yi sun dole ilayin umurahun sannan suna jingina al'amuran su zuwa gare su wa yuqalu ana cewa kullum man kana ala khilafi mazhabika wa dinika dukkan mutumin yake sabanin abin da kake kai na addini fala yan bagilaka an tuhadisahu bai kamata a ce ka buɗe halin da kake ciki maka faɗa ne mawaƙi yana cewa alal mar'i la tas'al wa san an qarin wa kullu qarinin bil muqarin yaqti aboki kullum karka tambayi mutum idan kana so ka gane mutum matsayinsa to ka dinga kallon abokan duk lokacin da aka ga cewa wani abokansa mutumin kirki ne to alama ne in Allah da mutumin kirki duk lokacin da aka ga a wani abokansa kan mutanen banza ne to koda a zahirin sa yana nuna sala to zai wahala a kuma ka samu mutumin kirki to haka duk lokacin da mutum ya zama to yana musulmi amma abokansa kafirai ne don ba sa a wace ka same shi musulmi ne a waje amma a zuciya ka shi Allah ta'ala ya kiyaye abin sa'id ibn khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da muka kawo jiya ma ba'atha Allah min nabiyyin Allah bai taba turo wani annabi ba ولم تخلف من خليفه سنن بي تقشو غبن تدوري شغبا با الا كان له بطاقه بطاقه كان فاتي شغبا yana da keɓantattun mutane guda biyu akwai bizanatun ta amurhu bilkhairi wani keɓantattun mutanen da yawa ya sukan umarce shi da abu mai kyau wata kusuru a rai sannan ta keɓance shi akan wannan abu sannan ma bizanatun ta amurhu bisoyi wasu kuma suna umarni da mummunan abu ba kyakkyawa ba shi yasa bahaushe wata karin magana ya ce ba a mugun sarki sai dai mugun mafadi mafi yawanci ko mai mulki aka samu in ba sa abu in ka ga ya lalace to ka jiba na kusa da shi za ka in ba sa abu mafi yawanci ya lalace Allah ya kiyaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ma'asumu tsararren shi ne wanda Allah ya tsare shi Allah ya tsare mai ya tsare mana imani an ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari ya nemi wani istaktaba zimmiyan ba kataba ilai ya nemi wato ya sa wani wanda ba musulmi bai zama maka sakatari ba kataba ilai umar sai umar ya rubuto wasiƙa zuwa ga abu musa ashari yana ainihin wato tsawatar da shi sai da umar sai ya karanta masa wannan ayaci baka da Allah ya ce la tattakizu bi qanatan min dunikum ba kada ku riki wanda suke kasa da ku a wajen daraja ku zaman ku su ne ke bantattun ku wa qadima umar ko wa qadima abu musa al-ash'ari ala umar radiyallahu anhu ma bi hisabi wa rafa'ahu ila umar sayyidina ayyu wa abu musa al-ash'ari ya dauko wasu matsaloli na lissafi ya zo wajen umar da su da ya dauko ya kawo wa umar ya ga yadda aka tsara lissafin abin ya burge shi Wa waja'a kuma kitabu sai ainihin wato littafi ya zo na sai na umar fa qala da abi musa sai ya ce ma ainihin wato abi musa al-ash'ari aina katibuka yaqra'u hadha al-kitab ala an-nas waye wanda ya tsara wannan littafin kira min shi ya karanta wannan littafin a gaban mutane na ga littafin ya tsaro fa qala sai abu musa al-ash'ari ya ce innahu la yadkhulu al-masjida ai wanda yi wannan ba zai shigo masallaci ba fa qala sai ce rima. a junubin ruwa yana da janaba ne shi ba zai shigo masallaci ba domin shi tsammanin sai na umar wanda ya tsara wannan musulmi ne qala sai ce innahu nasrani sai ce kirista ne dan haka ban ta arabu sai sai na umar yayi ma abu musa ashari tsawa wa qala yace masa la ni kada ku matso da su wa qad aqsahum Allah alhalin Allah ya yi tantar da su kan kuma tsaunar su bayan Allah ya yi ya yi tantar da su wala tukrimuhum kar ku karrama su wa qad ahanahum Allah alhali Allah ya wulakanta su wala ta'amaluhum kar ku ba su aminci wa qad kawwanahum Allah ya da su wannan maganar da yake faɗa ke Don haka a wani asalin Umar yake cewa la tasta'milu ahlul kitab fa innahum yastahilluna bashar yace kar ku dauki aiki ku ba su irin wannan don mutane ne masu cire rashawa asali ka ga musulmi na cin rashawa lalacewa yana koyi da aikin da ba na musulmi ba amma asali ba aikin musulmi ba ne sai ki ta inu ala ku nemi taimako akan al'amuran ku wa ala da kuma al'amarin shugabancin ku billadina yakshawna Allah ta'ala da wanda suke jin tsoron Allah an ce mu Umar dan a nan gurin akwai wani mutum daga cikin Kiristoci ainuwa wasu la ahada aktubu min ba wanda shi ya rubutu wala ainihin wato asaku bi qalami wala afala anka ba zan dauko shi zama maka sakatare maka ba فقال سيدنا عمر لا اخذ بطانه من دون المؤمنين babu yadda za a kirki wani mutum ya zama kibantacci wanda zai san sirna wanda ba mumin ba ne wala yudul istikabu ahli zimma haka bai halarta ba ka ɗauko wanda ba musulmi maka sa shi wai shine sakataren da shi zai dinga maka rubuce rubuce wa ghayra zalika min tasarrufatihim fil bay' wa shira'i ainihin wato wal istibat wal istinabat ilayhi a wurin siye da siyarwa da makamantan irin wannan bayan da imam al-qurtubi ya kawo innan maganganun yace qultu yace ni kuma sai na ce wa qad inqalabat al-ahwal halaye sun jujjuya fi hadhihi al-azmina a wannan zamani bittifari ahalin kitabi ta tabbata ta yadda aka ɗauko kiristoci ake ba ta sakatarori da ake imamul qurtubi ya zo maganar wata sakatare ko kuwa ba sakatare ake bayarwa ba wa umana sannan ake amintar da su inda wato aka shugabantar da su a haka wajen jahilai wawaye inji imamul qurtubi sai ce min al-mulati wal umarati wasu shugabanni suka ainihin wasu wannan aiki da haka wannan shine maganar da ainihin wasu imam al-qurtubi ya ainihin wasu fada to wannan ayat da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani da yake la tattakhudhu biqanatan min dunikum kada ku kuskura ku riki wasu ke mutane wanda suke kasa da ku a gurin darada. ya zama biyu ba a cikin ku suke ba Allah ya ce la ya aluna ku kabala dukkan da suka samu dama a kanku ba za su kai samu ku annawa yanzu yau a yau din nan kowa yana kallon abin da yake faruwa a China azumi da muke yana daga cikin shiga cikin musulunci guda biyar haka kawai duk duniya tana kallo an miƙi duk duniya tana kallo yanzu a kasashe da yawa ba ana samun masu yajin aikin cin abinci ba kuma a tare ana ta baka hakuri ana ka ja girki yana wallahi ba zan ja ba musu, na mutu sai hakuri ka ja girki yana wallahi ba zan ja ba sai na mutu su fa waɗannan fa azumi za su bai shafi kowa ba ba wani in ka ce ba za ka ci abinci ba washe ba to haka kawai da sa hannun gwamnati yanzu abin da yake faruwa a yau din nan a tare kenan aka miƙe duk wani musulmi wanda yake azumi gwamnati ta yi doka ba ta yadda a yi azumi ba a cana saboda haka in an san kai musulmi ne ka shiga musulunci haka za a zo da masu abinci a unguwarku a girka abinci a ce ne ka ci ko ka mutu wannan shi ne abin da yake faruwa a cana wa yake dariya ba abin dariya ba ne yanzu ku kun rubuta baki mutum ya biya in jirgin girkin da yake so billahi alayka da kai ne da rana a rinsa a ce kuka karya azumi ko ka tafi ladara kai ka samu gurin yin dariya ba abin da ya kamata ni dariya ba ne abin da ya kamata mutum ya zo na ya kuka musulmi ba ba wani laifi da suka yi wa ma na kamo min illa an yi umaru billahi da azizil hamid ba komai a aka musu wannan ba kuma duk duniya tana kallo ba kayan wani suka zubar ba ba abin da suka yi abin da za su yi su ya shafa bai shafa a ta aikin gwamnatin da kake ba idan suna aikin gwamnati gwamnati tana da iko ta ce ba ta ɗauke ba kowa ba kowa sai ya zo aiki a lokacin da ta tsara ba wani matsala kamar yadda ake a Najeriya dan ana azumi ai ba ba da hutu ake ba musulman suna azumi kuma suna zuwa aiki gwamnati ta ce ku je ku yi azumin ku amma ba mu yadda ba kar azumin ku shafa aikin mu shi kenan kowa ya ci gaba da harkar a'a amma haka kawai an minki saboda sun ce kawai za su yi azumi suna musulmi ga duniya ta yi doka an yadda cewa addinin da mutum yake a duniya ne addinin da ya ga ya yadda shi amma da wannan za ka gane cewa duk abin da ake faɗa ƙarya ne kowa ya addininsa a duniya wanda ya ga dama amma in ba musulmi ba ne amma in musulmi ne to bai isa ba kuma duk duniya tana kallon wannan abin ta yi shiru ta zira ido irin waɗannan abubuwan suna nan suna faruwa jiya. na haka in kaga wani abu ya faru kasashen duniya sun yi kasu abu ba musulmi ya shafa ba amma in abu musulmi ya shafa ba wanda zai magana akan me ya faru ina aka fito ina aka ba yasa nake cewa mu ji tsoron Allah musulmi ba mu da gata in ba wannan addinin ba kuma ruku da addinin wanda ya saukar da wannan addinin. daga lokacin da muka watsar da wannan addinin to kuma lokacin kasanci ya dinga ganin mutum wallahi Allah ta'ala ya samu dadi Allah yake waddu a amintum kullun gurin suke ya za a wani abu na bala'i ya afka muku qad badat bagda baghda'u min afwahihim gaba da kiyaya ta bayyana tsakanin ku da su wa ma tufi suduruhum abu da kiranin su suke koyewa ya mu girma suna jiran su samu dama a kai yanzu ba kuna ganin suna yawan fitowa su batunci ga annabi ba su zaki addini su yi kaza su yi kaza in an taɓa mutuncin annabi ya kake ji a matsayin ka na musulmi to wannan gabar da kuke gani sama baki dama suke jira abin da suke so su aiwatar ya fa abin da ake gani za a aikata ke ba shi yasa Allah ya ce kad bayyana da kuma da ayati muna muku bayanin ayoyin in kuntum taqilun in dai kuna da hankali shi yasa malamai suka ce wannan in kuntum taqilun din in shi ash-shafiya da aka kana wasmuha shi ne fi mahalli jazmin fi'il shart na in da haka jawabi na in din mahazu in kuntum ta'qiluna fala tattakhiru minhum awliya in dai da gaske ne wato kuna da hankali to kada wanda ya kama wani makiyin Allah ya riƙe ya jabince shi irin wa'annan ayoyin Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani daban-daban wanda yake nuna cewa ga irin manufar da suke shi Allah ya ce wadda yawa daga cikin ahli kitab suna guri law yurdunakum wato suna so suna buri law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusikum ina ma su mai da ku kafare, kamar yadda su ma suka zama ainihin wato kafirai waddu kuru na kama ta fa takununa so suke su zama kafare kamar yadda su suka zama sannan Allah ta'ala ya ce wadda allazina kafaru kuru na an a aslihatukum wa amti'atukum fa yamiluna alaykum maylatan wahida hatta a gurin sallah Allah ya ce in kuna da makami kafirai jira take ku ta kusa ku akan makamu su zago shi muku kwaf daya haka Allah ta'ala ya faɗa sannan Allah ta'ala ya faɗa yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin ya ku masu imani kada ku kuskura ku riƙi kafirai ku tsaya da mu'minai 'yan uwanku sai a turidu an taja alulillahi alaikum sultanan mubina sannan ya kuma cewa ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya sai ki ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani kirista ko yahudi yayi Allah ya tafi innahu minkum shi ma yana cikin su إن الله لا يعلم القوم الظالمين شيء تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون fi duk wanda yake zuciya shi akwai rashin lafiya ta munafunci za ka ga yadda yake wajen alaka da kafirai su ne ɗan gaba gaba su ne yan sabiquna lawwaluna yan gaba gaba sannan Allah ya ce bashirin bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima ne ya suwaye alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min da muku. wanda suke kama kafirai su riki su kama ɗan su tsale ɗan uwansu mu'mini Allah ya yake ayyutabuna indahumul izza in kuna neman wani abu ne mukami kake nema minista kake nema wa kake nema me kake nema ko me kake nema Allah ya ce fa innal izzati lillahi jami'a shi Allah ya ga dama za a baka domin izza da baki dai tashi mun ga mutanen da suka goya makafare baya da tunanin cewa za su samu wani abu kuma sun yi kuma an haɗu da su an murƙushe musulunci da musulmi ko buƙatar su ba ta biya ba ko kuwa akwai wani da ya ɓata da mutanen yankin su ɗaya duk lokacin da aka yi abu duk abin da aka yi huye shi daidai ne ya bata da mutanen yanki su gaba baki daya musu suka yi da wani gwamna aka cire shi daga mukamin shi wanda duk kowa ya san wannan labarin jaridu sun buga a rafa man wani hila jahilahu man jahilahu jaridu dai sun buga ina yin jaridu da suna kai suka ce to ba mu sani ba ina ko zai koma can bayansa a gina mai gida ne ko ko zai koma garin su garin su dai ba zai iya koma ba dan wajen kokarin kare manufa ta kafiri da kafirin ya bata da kuwa har Allah ma sun bata da shi sai ya kuma har Allah ma sai da suka bata da shi to sannan Abuja kuma ba za ta zaune ba tun dan baka da kuɗi shika-shikan zama Abuja dama guda kuɗi ne ya zama to kana da mutane babba kana da kuɗi sannan kana da wutar gida kana da wasu furta ba da motoci daga lokacin da kake aikin gwamnati kake karɓar kuɗin banza irin wannan idan aka mamaye ka ba ga ku ba tsammani azifa fil azifa kawai aka ce to ka tafi an sallame ka shikenan sai ka ga janareton gidan ma ba za ka rike shi ba da haka dole kai tunanin yanzu ina ya kamata a ce ka ainihin wasu wannan yana da ciki sannan Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani yace la tattakibul ladina takabu dinakum huzwan wa la'iba kada ku riki wanda suke rikon addinin ku abun wasa da izini min alladina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya ku rike su a matsayin masoya Allah yace wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah akan wannan in dai kuna da imani sannan Allah ya kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kar ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya idan ta habbul kufar aiki iman daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani iyayenku da ƴan uwanku Allah ya ce to kar ku riki su masoya Allah ya ce man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin Allah ko dan yana da alaka da shi alaka ta jini ta baban shi ne dan uwan shi ne yace fa ulai hum zalimun shi yasa Allah ya kawo abu guda takwas da abu guda uku yadda kuma ba za su taba haɗuwa ba sai ya azaba da kun in kana aba uku wa abna uku wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraktumuha wa tijaratin tashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillahi Allah ya fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrihi ku je ku jira in kun fi son iyayenku da ƴan uwanku da matanku da danginku wa'annan da aka fara faɗa din na kusa da kai domin ɗa yana son babansa hubbu shafaka ko ɗa yana son ubansa hubbu ta'azin so na girmama uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaka so na tausayi sai aka fara da su in kana aba'uku wa uku, wa ikwanukum ƴan uwa sune na uku wa azwajukum mata sune na hudu wa ashiratukum da danginku wa amwalin talaktumuha da dukiyar da mutum ya tara yana ganin idan ya ce zai fito ya addini zai samu matsala kwanaki wani bawan Allah wata baiwar Allah akwai dan uwa da muke tare da shi mal Abdullahi baba yaro wato wata baiwar Allah tana kokari za ta musulunta lokacin da ƴan uwanta suka gane cewa za ta musulunta ke suka yi mamaya sai suka ce za ta je Lagos za ta siyar da wani kaya za ta dawo ashe ba su yadda kayan lafiya ba sun yi haka ne da niyyar dama in ta je Lagos su rike ta da ta je Lagos suka rike ta wanda bayan rike wa azabtar da ita sai da aka yi dan an dan ta ce za ta shiga musulunci daga can tawaya aka ba ta kalmar shahada na musulunta to bayan ta abin nan daga baya ta sanar da mu halin da musulunci take ciki muna ciki cikin yadda za a yi a samu kuɗin mota ta dawo sai muka kira wani bawan Allah muka ce da Allah muna son turo mana ga wani asan da ka bada ita yarinya filin wani naira dubu ashirin za ta kuɗin mota ta dawo yace to ka fi irin wannan abu dole sai an zo mu muna da kwamiti muna da ka'idoji domin ni ba na son saka kai na cikin rigima kaza kaza kaza ka yana faɗa ko ce alatul fitna ta saka yace wallahi daga lokacin da mutum yana ganin in yace wata addinin Allah zai shiga matsala lokacin ne ma shiga matsala nace yana faɗa haka ne wala alakin fitina ta sabab kawai da na zai bata min lokaci masu aikin Allah suna da yawa kawai na kira wani a lokacin da na kira shi ta waya yin karin suwa ɗin kuɗin wancan akawai mai tura shi ke nan, aikin Allah an ba za ka yi ba a koma su uku shi yasa Allah yake fatarabbas wa tijaratin da ha, wa masakin tardawnaha da gidaje da kuka gina aka sa masa kayan Ka ga gida sai ka ce kun feku Allah ya ce wato ahabba ilaykum min Allah wa rasuli kun fa san akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabili sai ki fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ku je ku jira Allah zai zo da al'amarin shi daga cikin al'amarin Allah ku akwai mutuwa an tafi taro a mutu ana wajen taro a mutu ana dawowa daga taro a mutu za a tafi taro a mutu ba haka ake yanzu ana hau jirgin sama a mutu ana sakuwa daga jirgi a mutu ta ba su a tayar a cikin lamu da ku je ku jira ai al'amarin Allah yana nan zuzi wa kowa wallahu la ya'lamu al-qawmal fasiq sannan Allah ta'ala ya kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kan ku rike makiyina makiyinku shine masoyinku Allah madaukakin sarki yake cewa wato tilqulu ilayhim bil mawadda idan ka dinga jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq bayan sun kafirce mu abin da aka zo muku da shi daga gurin Allah na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annaba daga gidansu da ku yanzu su kuma nau'in nan yayin muna kallon yadda suke batanci ga annaba da kuma addinin annabi su batanci ga annabi su batanci gare mu su batanci ga annabi su batanci gare mu me yasa an tu'minu billahi rabbikum saboda kai kun imani da Allah ubangiji in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati Allah yake tusuruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lamu in ka je kana son kabiri a zuciyarka ka zo ka nuna a zahiri ba haka bane Allah ya san abin da ka koyi ya san abin da ke bayyana Allah maka madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wa man yaf'aluhu minkum wanda ya aikata haka daga cikin ku fa da jalla sawa asabi ya bace tafanki ainihin wa kuma da jiki sai ce in ya yasafukum yakunu lakum a'ada wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu Allah ya ce wa waddu law takfurun duk sanda suka samu dama a kan ku to za ka ga yadda za su shimfiɗa hannuwansu da bakunansu wajen yi muku ainihin wato ta'addanci kamar yadda muke gani irin rubuce-rubucen da ake da yawa a jarida wajen sai an bata addinin Allah sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da makamantan irin wa'in da wannan kusan kurciya ne jawabi ne mai hankali shi yake wa shi yake gane mu dai kowane ɗan siyasa ya ji da kyau wannan shi ne sabon mu yawa babu wani wanda muke masa alƙawari in dai ɗan siyasa ne za mu iya ba shi haɗin kai wajen a murƙushe wanda yake ba musulmi ba babu yawa mu ba wanda za mu goya mu baya in dai ba musulmi ba ne kuma duk wanda ya taho da ajanda ta a goyi bayan wani wanda ba musulmi da kowaye ba za mu goyi bayan shi kuma ba wa tare da shi wannan shi ne dai na faɗar wannan ne idan akwai wani dan siyasa da wannan shi ne ra'ayin shi da fahimtar sa to kar ma ya da wannan kallon dan mu al'ummar da muke ciki ba shi bane ra'ayinta kuma ba za ta yi wannan ra'ayin ba kuma mu ma ba za mu ba da aka in ka ji ka rike in ma baka duba kana dan siyasa wani ya je ya isar masa in ko mutum ya zo da irin wannan da'awar to shi kenan duk abin da ya faɗa to shi in ya faɗa mu ma sai ya haƙuri da abin da zai ji daga bakin wannan shi amma wannan ita ce fahimtar waɗannan ayoyin da muka karanta a kansu babu yadda za a yi musu ba a wannan shi domin wanda yake wannan maganar fa da yake faɗa mana cewa ga abin da ke cikin zukatansu shine wanda ya san abin da ke koye da bashari yanzu duk duniya yanzu idan aka ɗauko wani mutum aka ajiye shi a nan wuri ko shugaban ƙasa ne ko waye ko kuwa ba zai san na damar shi ne yake nufi na hagun shi ma ne yake nufi ba ko ya sani amma shi Allah subhanahu ta'ala duk duniya yanzu nan kowa zaman da da abin da kowa zuciyarsa ke saka masa ba abin da Allah ya sani ba yasa ya ka cewa in ta jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra to wanda ya san koye da bayyane ne yake faɗa mana abin da ke dauke a zukatan kafirai Kuma muna ganin abin a aikace da ake tun da ake a tarihin duniya ba a taɓa samu ba musulmi su ta da rigima don cutar wanda ba musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ai kowa ya san tarihin abin da ya faru addini ya zo da shi daga gurin Allah kuma bai ce kowa sai yayi dole ba wa'azi ya fara in ba za a yi ba a kyale shi manin ya talla wanda yi ba sai ga dama ba ba za su yi ba kuma fuska ne ke suka ce duk wanda zai addinin bai isa ba abin da ya kawo rigima kenan garin da aka haife shi aka kore shi a garin aka kama mutanen shi aka kakkashe ya dawo madina aka kwace musu dukiya bayan da ya dawo madina ne Allah ya ce uzuri lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim wa inna allaha ala nasrihi laqadir Allah ya izini ga wanda aka zalunce su sai salama wannan shine tarihi kuma ka dauko tarihin fadan kasan nan kaf duk inda aka yi rikici da musulmi da wanda ba musulmi ba wannan magana ina faɗanta da gaske kuma da tabbata ba mun watsa labarai kuma ba na su duk inda aka yi rigima a ƙasar nan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ba musulmi bane ke kada rigima duk kowa ya san wannan sai za a yi munafunci a ki faɗa amma duk inda aka yi rigima a ƙasar nan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ba musulmi bane suka ta rigima mun ba da misali jiya a faɗan kafarcan cewa wani ne ya zagi annabi tun daga lokacin aka fara samu faɗan zangon kata kowa ya san abin da ya faru ko faɗan bayan wannan da aka yi aka samu wata mata ta zo ko kuma daniyar ita ma lokacin da abin tsaro ne yake da ramadan ita ma ta kuma zagin annabi duk an san wannan sannan ake wannan ake wannan ake wannan duk an yi gasunan da nan musulmi suka zo a jihar kaduna suka ce shari'a suke so ba aka ake ba kuma aka ce musulmi kaɗai ta shafa wanda ba musulmi ta shafe shi kowa ya san irin abin da ya faru da irin gangamin da aka yi da yadda aka shirya aka zo aka rigima a garin nan kowa ya san abin da ya faru saboda haka asali musulmi ba sa da rigima duk inda ka ga an yi rigima da musulmi ka cutar sa aka wannan shine abin da yake faruwa a wannan ainihin wato duniya Allah ta ala ya shirye da mu Allah ya sa mu dace Da haka wani yana ganin maganar kayan hanyar aure to ya haƙuri karatu ne yanzu ba yadda za a dole sai an faɗa Allah ya ce ma an jumbe ha لكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا sanar a nan gurin na ce yan uwa mu sa malam bako cikin addu'a ba shi da lafiya ba shi a lokacin da muke magana shi masanin koyo da bayyane shi ya fi masanin abin da zai faru Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ransa a yau saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ji kan malam bako Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta wannan wata da ya rasu a cikinsa watan ramadan watan rahama muna roƙon Allah Allah ya sada shi da rahama abinda malam bako yi fama da shi na jinya muna roƙon Allah Allah ya sa iya wahalar jinya sannan ya'ya da ya bari da uwa Allah ya ba su haƙurin rashi kuma Allah ya musu albarka ko kuma Allah ya sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau Allah ya ce ha antum ga kullun ku dinnan ula'i ha antum ula'i ga kullun ku dinnan tuhibbuna kuna kan wa'annan kafirai Allah ya ce wala yi yuhibbuna wala ba sa san kuma wannan ba wai jimla ba ce ta hani insha'iyya da naka ce ai a iya samun ku da masu labarin Allah ya bayarwa kuma babu yadda za a yi Allah in ya ba da labari a ce wai labarin da ya ba a dawo daga baya a cikin haka ba yanzu cikin bayanin da muke yanzu kowa yana kallon abin da ya faru a karama lokacin da an baba sun fi ya faɗo daga biyu yanzu da a ce musulmi ne ya samu wannan matsalar yana gwamna mataimaki yana kirista da yanzu an rantsar da shi Sheikh Mal Abdullahi Balalo ya yi kira yace ya kamata a yi adalci kowa ya san abin da ya faru lokacin da wato Umar Musa ya rasu ai ba ba tare da bata lokaci ba aka rantsar da wanda yake kai a matsayin shugaban kasa aka ce irin wancan formular da suka amfani da ita wajen rantsar da shugaban ƙasa a amfani da ita mana a wajen rantsar da shi wannan gwamnati shi aka zo aka yi ta ƙaryar banza wai ya warke ya yi waye Wannan majalisa da aka zo ana rigima ya ce to ai ba magana ba ce ya warke ko bai warke ba wannan suke ganin gwamnan nan ya warke dole ya dawo kan mulki inda ƙwararre ne ya iya cikin jirgi to kamata ya yi su zo su shiga jirgi ya je yola in yi kwana da jirgi da su to shi kenan sai shi ne cikin gidan gwamnati alama ne na cewa ya wai ko kuwa su ma a tabbatin cewa bai warke ba ba wanda ya dai shi da ba wanda ya da a kawo jirgin wallahi wayan nan bayanai wanda bai kamata mu yi su ba amma ba yadda za a yi sun zama da lura ne har yanzu wanda yake kan gwamna saboda musulmi ne abdul gwamna ba a yadda an rantsar da shi ba a matsayin gwamna saboda musulmi irin waɗannan zaluncin ana yin su da yawa na yakar musulmi a kasan duk wani commission da ake ɗaukar aiki duk muna da takardun aiki in kuma ana so mu fito mu faɗa ko a nan jihar sai mu ba da misali abubuwan da aka duk wani commission da ake ɗaukar aiki idan an tashi ba a yi musulmi adalci gurin ɗaukar aiki idan an tashi jihar da musulmi suka fi yawa local government din da musulmi suka fi yawa idan ka bi wajen ɗaukar aiki sai ka ga an ɗauki kaso goma cikin kaso goma kaso takwas an ɗauki wanda ba musulmi ba kaso biyu ne an ɗauki musulmi a daidai lokacin da inda musulmi wanda ba musulmi ba suka fi yawa, ba a zuwa a musu haka ba a yi dukkan wani ko ana irin wannan rashin adalci ta yaya za a ce wai ana so ƙasa ta zauna lafiya ai ba za ka zauna lafiya ba sai idan an ji tsoron Allah a yi kuma mu a addinin mu ba mu yadda ba mutum ko da ba musulmi ba ne ba addinin mu dai ba a zalunci da haka Allah ya hana musulmi dan Allah ya ba shi dama ta shugabanci a hannu shi yi amfani da damar da yake da shi ya cutar da wanda ba musulmi ba mu wannan haramun ne a gurin shi yasa ka ga da sun yi amfani da dama sun cutar da mu idan mutanen mu suka samu dama saboda wa'azin da malamai suke ba sa yadda a yi irin wannan abin da suka yi na ayi amfani da dama don a cutar da su saboda addinin mu ya karantar da wannan ba daidai ne. eh idilu Allah ya ce mana huwa aqrabu littaqwa yi adalci adalci shi zai kusanto da ku zuwa ga tsoron Allah yin adalcin nan ko ba mu wato musulmi ba ne. yanzu da wannan midiyon din nan da aka gina a kafancan ka je ka bincika ka gani idan za a yi admission cikin mutum ɗari idan an yi admission a shekara da kyar za ka iya samun musulmi biyar a ko casa'in da wani musulmi ake ɗauka yanzu ka je ka bincike kasu me yake faruwa a kasu saboda shugaban makarantar ba musulmi ba ne arne ne kuma ya san abin da yake faruwa a gurin to dai irin yadda abubuwan wai sai a ce a shi saboda kar a kada fitina kar a to ba na ji a shi kar a yi magana to shi kuma wannan abin da ake ba ta da fitina ba to irin wa'annan suna nan da yawa wallahi da ake sannan ga tsare-tsare da plan da ake da su akan wasu abubuwa sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza Allah ta'ala ya samu dan to shi yasa zaka ga wasu guraren da aka cuci musulmi aka cuce su aka yi zaman sulhu ya kiwa tun da suka dauki mataki na to gwamnati ba za ta iya kare su ba to bari su dauki mataki na kare kansu ya ka zauna lafiya yanzu abu a jos yanzu ba sai ku an san kwanaki ba tare da kura ba amma da kullum a ce an tafi complex an tafi waye an tafi waye Allah ya yi gaskiya da yake wa a'iddu lahum ma tata'atun min quwwati wa min ribatil khayr kuma yake bona bihi aduwan lani wa aduwan saboda haka mu addinin mu bai da tsokana ba haramu kuma mutum a matsayinsa na mutum da Allah ya ce wal karramna bani adam dole ne mu masa wannan karrama amma mutum ya bar mu mai addinin mu shi ma ya nasa addinin ba za mu yi wani kira cewa sai ya shiga addinin musulunci ba saboda Allah ya ce mana la ikraha fi din babu kila a cikin addini da irin wa'annan misalan suna nan da yawa akan ainihin wato irin wa'annan abubuwan da ake yi a cikin ainihin wato kasan nan Allah ya ce ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbunahum kuna san wa'annan mutane Allah ya ce wala kun su kuma ba ka san to tunda ko Allah ya ce ba za ka so ku ba kuma ga ranar da kora ka koko ba ba zai taɓa yiwa ba wa idan da kokon ƙalu amanna in sun haɗu da ko sai ce ai mun ainihin wato wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kun yi imani da littafin Allah ga baki ɗayansa wa idan da kokon ƙalu amanna in sun haɗu da ku sai ce ainihin wato mun imani malamai suka ce sun yi imani da ne sun yi imani da abin da aka saukar musu na sako ba wai sun imani da abin da ke gurin su ba saboda Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu idan an ce musu ku imani bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar qalu sai ce nu'minu bima unzila alayna mun imani da abinda aka saukar mana amma wa yakfuruna bima wara'a duk abinda ba shi ba, mun kafarce masa saboda yarda ba da haka wa da laqul ladina amanu in sun haɗu da ku wato wa idza laqukum qalu amanna amanna bima unzila alayna mun yi imani da abin da ke wajen mu wa idan kalau idan su ci ke banta isu isu addu alaikum al'anamin min ghaibi sai su dinga cizon dan yatsan su saboda bakin ciki suna so su samu wata dama su muku kwafiya amma har yanzu wannan damar ba ta zo ba Allah ta'ala yake cewa kul ka ce musu mutu da zai ku mutu da bakin ciki saboda inna Allah alimun bi zati sudur domin Allah ta'ala ya san abin da ke ainihin wato cikin kira أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ثم البطني ثم الدمشقي الإمام بن كثير باين كاوان آية سيجد ومهما كنت تأخذون عليه المؤمنين دي تبكي يحصل أسمى في إيماني ويزيدكم ذلك من مسلم abinda Allah ya ma masu imani na hasada kuke musu na ni'ima kuke musu hasada a kai ba alamu ku anna allaha mutimmu ni'matahu ala ibadihi almu'minina Allah sai ya cika ni'imar shi akan bayansa masu imani sannan wa mukmilu dinahu kuma sai ya cika addinin shi ka duk wani matsiyaci da zai miƙe da duk abin Allah ya goye maka na kuɗi ko lokaci ko fasaha ko basira ya tashi ne duk abin da zai wajen rusa addinin shi ƙoƙarin iya ɗauka abu na farko ka ce za ka kashe masu addini ita kuma mutuwa dama ko a yi addini ko kar a yi za a mutu shi kuma wanda yake kan addini idan ka zo ka kashe shi ka rage masa hanya za a je gaban Allah sai ka tame ka ya ce Allah ka tambaye shi me ne me ne ya kashe in saboda ka ce sai ayi addini ne kawai ga cewa ya kamata ka bar duniya yanzu ya karasa da kai shikenan sai a je gaban Allah sai a bayani kuma na ta faɗa muku ne kowa ya sa wannan ne kwana da shi a ran shi wallahi sun tallahi babu wani wanda ya isa ya samu karfin da zai iya murkushe addinin Allah ya kai shi kasa ba wannan ba wannan yawa Amerika da duk kasashen duniya suna iya abin da su yau ka je ka bincika ka gani a Ingila yanzu kusan an ce a Ingila yanzu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi an fara 50-50 a Ingila sai ka Allah ya ce awalan yaran ladina kafaru anna na'til arda nanqusuha min atrafiha kafirai ba sa ganin yadda muke zuwa mu kasa muna da ita kaga kasa da asalin ta zunzurutun da ta kafirai shi amma Allah sai ya danno musulmi cikin ta daya biyu daya biyu daya biyu a haka a haka ai da musulmin na ko lissafi ba sa amma a hankali a hankali tun da kaga an fara daukan wannan matakin ana kallon musulunci ya fara kaiwa wani mataki ne to yanzu da aka yunkura ana so sai an murkushe addini to yanzu ne shi kuma Allah zai bayyana mu'jizar addini a yanzu ne kuma na tabbatar maka ka jira ka gani da suna zaune lafiya a lokacin da ba sa faɗa da masu addini amma yanzu da suka miƙe suka ce shi sun murƙushe addini da masu addini za ku ga irin nau'i nau'in bala'in da Allah zai tafi mu sannan yake yake cewa sannan wa kullu kalimatahu sannan Allah mai ɗaga kalmar sa ne wa muzhiru dinahu sannan Allah mai bayyana addini fa mutu antum bi ghayrikum da ka ku mutu da bakin cikin ku nan inna allaha alimun bi zati sudur ai huwa alimun bima tantawi alaihi zama'irukum bima tantawi alaihi zama'irukum Allah ya san abin da zuciyar kowa take na dare shi wa takunnu sara'irukum sannan ainihin wato ku take koye da shi min al-baghdadi wal na ainihin wato da hasada wal gilli wa huwa mujazikum alaihi fid dunya sannu wannan Allah sai ya saka muku a duniya bi an yuriyakum khilafa ma tu'minuna sai Allah ya nuna muku sabanin abin da kuke tsammani kuke zato kun biyo ta nan kun yi gishirin da za ku dan ku murkushe addini sai kun gama wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu makar Allah zai ce fanzur kai baka na ka kalle da karshen matan sun zai zama yasa wani abu da ake yi a kasar nan shi bilmunasara, bil yan uwa a tsaya a yi addu'a sosai cikin wannan watan na mu ɗauka cewa a yanzu halin da muke ciki yadda muka ɗauka cewa yin azumin nan ya zama dole haka ya zama dole akan mu mu addu'a Allah ya fitar da kasar nan halin da take ciki kuma daga cikin abin da za mu roƙi Allah a kai shi mu roƙi Allah kada Allah ya ƙara jarraba musulmi a Najeriya wanda ba musulmi ne shugabanci a cikin ta, wannan yana daga cikin abin da za mu yi masu faɗa hatta kafirai masu adalci suna faɗa cewa in dai ana so a nan ta zauna lafiya dole musulmi ya shugabance ta shine ake samun zaman lafiya sannan yake cewa wa fil akhira bil azabi shadid ala ila azaba min anni fil nar a cikin wuta allati antum khalidun fiha wanda za ku dawwama a cikin ta فلا خروج لكم منها ان كن شجيت ما ذاك اي نوع تبا آية كتب الله تعالى في كتابه إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون Irin wannan ayon inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin kiraza abin da ke jin kowa yake koyewa waje guda goma sha biyu Allah ta'ala ya ambaci irin waɗannan ayoyi dan haka Allah sai yake in tamsasku mahasanatu idan wani abu mai kyau ya same su su su'un wannan abin ya bakanta muku ya bakanta muku shine idan asaba mu'mina sidq idan ainihin wato wadata tsatsi da yalwa ya samu musulmi wa nasru da kuma nasara wa ta'yidu da karfafawa daga gurin Allah wa kafaru sannan suka yi yawa sannan wa azza ansaruhu sannan masu taimaka ma addinin nan suka yi yawa to ta su umma sai wannan abin ya bakanta mu sannan wa in tusibuhum sayyi'atu idan wani abu na muni ya shafi ainihin wato musulmi ya farhu biya sai su farin ciki da ciki, ya ruhun ma yanzu bil na min bala'i wa sufin wa hazima duk abin da zai shafi musulmi na bala'i da karewa da muni to sai sun yi ainihin wato farin ciki da haka ko da an haɗu ana ta baki to ta ido ne kawai amma ta ciki tana ba, tana ciki haka ake Allah ta'ala yake wa in tabbiru. idan kuka yi hakuri, wajen bin Allah Allah ya ce ku yi abu kuka yi ce ku bari kuka bari ya jarrabe ku da abu kuka yi hakuri. kamar irin wannan hali da mutanen China suke ciki jarrabawa ne baka zuban mana kowa ba baka ci ba baka sha ba saboda kawai ka ce za ka bauta ma Allah wani ya minke ce shi ka ko ka bari ko ka mutu duk ba musulmi ba ba wanda ake wannan a duniya Allah ta'ala yake cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a in dai kuka yi haƙuri sannan kuka yi takawa muka ji tsoron Allah wanda har wannan azumin da ake makasudin da Allah ya sa ya ce mu yi azumin don mu kasance masu takawa ne to wannan takawar tana da tasiri wurin magance duk wani abu da makiyin Allah zai shiryo akan masu addini sai an shiryo wani abu inna Allah yudafi an na amanu sakamakon takawa sai Allah ya cinkuɗe mana wannan abu Allah ya ce inna Allah bima ya'maluna muhim Allah yana kewaye da abin da su suke shiryawa shi yasa Imam Ibn Kathir bayan ya kawo wannan ya kuma yi mata magana yace yurshihu ta'ala ila salamati min sharri al Allah yana shiryar da bayi yadda za su kubuta daga sharrin masharranta wa kaidil fujjar da kuma kaidin fajirai sai ke ta bisti imanin sabar wa taqwa ta wata hanya shine ta hanyar mu amfani da asabar haƙuri wajen bin Allah sannan mu zama to masu takawa sai ce wa tawakkulu ala Allah da kuma dogaro akan Allah alladhi huwa muhiqun bi a'da'i wanda shi yake ciwaye da matsayin su musulmi din wala haula wala quwwata lahum illa musulmi ba su da bara ba su da karfi in ba ta hanyar riko da wannan Allah ba sai yake wa huwa alladhi ma sha'a kana wannan Allah da muke magana akan shi ne wanda abin da ya so shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda bai ga dama ba ba zai kasance ba wala yaqau fil wujudi shay'un wala abu ba zai kasance a wannan duniya ba illa bi taqdirihi wa mashi'atihi sai da kaddarawan Allah da kanin damar Allah sai ce wa man tawakkala alaihi kafaru kuma duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe da haka matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan ba mu da wanda za mu kai kuka a gurin shi in ba Allah ba Allah mun kawo kuka zuwa gare ka Allah kai mana maganin matsalar da sarkin sunayensa wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya sa mu dace lokaci yana fara mu akwai abubuwa guda takwas da malamai suka ce duk sanda kaga waɗannan alama ne na goyon bayan kafirai wanda ba lokacin da zamu ainihin wasu faɗe su Allah ta'ala ya sa mu ainihin wasu dace wata mai suna amina ko okay a ah, abu na ƙarshe ɗan uwa ne kamar yadda na faɗa cewa akwai sanarwar muhadara da za mu yi na mata ranar talata a misbahu ƙarfe goma insha Allah sannan akwai ranar asabar a ka daure masallacin abubakar siddiq ƙarfe goma shi ma na safe sannan sai maganar asusun marayu da ake ba da taimako akwai wata ainihin wato malama amina tankwane ko ok ta aiko da ƙur'ani eh, ne ko guda biyar da kuma naira dubu biyu su ne waɗannan ko an kawo sannan sai wani babu Allah mana Abdullahi ya kawo naira dubu goma sai wani sako da ya bayar sai idan mun aiwatar da shi gobe za mu bayani sannan sai wata hajji Aisha da ta aiko da ainihin wato shinkafa Allah ya saka masa da ainihin wato alheri sannan sai addu'a da muka ce yan uwa a sa malam baba cikin addu'a Allah ya jibanta Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ya kyautata ainihin wasu karshen mu wannan ina ganin insha Allah shine karshen abin da zamu iya faɗa a wannan dare abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم